Jama'a barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa a wannan shiri. A Najeriya makon jiya ne gwamnatin tarayya ta bayyana ƙarin kuɗin man fetur. Wannan ƙari ya biyo bayan ƙarin kuɗin wutar lantarki ne da gwamnatin ta bayyana. Tuni dai hakan ya sanya wasu 'yan ƙasar kokawa inda suke ganin a yanzu matsalolin rayuwa sun yi wa 'yan ƙasa tarin yawa. A wannan shiri na yau Alhaji Mahadi Shehu wani ɗan kasuwa a Kaduna ya bayyana irin matsalolin da 'yan ƙasa suka fada sanadiyar ƙare-ƙaren kuɗin wuta kuɗin man fetur haraji da sauransu idan amarya ba ta hau doki ba bai kamata a ɗora mata kaya ba a yadda 'yan najeriya suke da ladabi suke da biyayya suke da bin na gaba bai kamata a ce 'yan najeriya sun samu kansu halin kuncin rayuwa ba a lokacin da suke da masu biyayya ga shugabanninsu misali shugaban kasa Muhammadu Buhari kafin ya hau shugabancin kasar nan ba abin bai gaya ma talaka cewa ana zalunta talaka ana cin mutuncin talaka ba a yi ma talaka abin da ya dace ya alƙawura daban-daban daban-daban daban-daban karo na ɗaya bai samu ba na biyu bai samu ba na uku bai samu ba karo na hudu Allah ya sa ya samu kamata ya a ce a lokacin nan talaka ya samu sauki a ƙarƙashin jiran Muhammadu Buhari amma ƙarƙashin mu abin da muka gani ƙarin talauci ƙarin yunwa ƙarin fatara ƙarin rashin kwanciyar hankali ƙarin taɓarɓarewar tsaro mu shi muka gani in ma akwai wasu abubuwa na alheri to wannan abubuwan na sharri sun durmiye sun rufe su sun kare su sun hana wancan abubuwan yin tasiri ya kuke ganin wannan al'amari dan kamar shi shugaban ƙasa daga farko kamar yadda kai bayani mutum ne wanda ya nuna damuwa akan halin da talaka yake ciki to kuma sai gashi yanzu an shiga wani hali wanda kamar ma bai san abin da ake yi kuna ganin me ya kawo wannan matsala to ai kadibawa ƙarin kuɗin mai aka yi amma saboda batan ba basira wai sai karamin minista mai kula da harkokin mai ya fito ya ce wai wallahi shugaban kasa ba abin da zai iya yi don bai ma san da wannan karin kuɗin man ba wannan magana ta ƙara tabbatar da maganar mu cewa shugaban kasa ko a lokacin da ya mulkin soja da wannan mulkin yanzu ba shi ke mulki ba don bai yiwa a ce ina shugaban kasa wai ka ce ka ƙara ma kasa ta kuɗin mai ban sani ba wannan renin wayo ne renin hankali ne a renin 'yan Najeriya hankali kamar kana da mata ne a cikin gida sai kai wata mata ta zo da Kayan ta tare in ka dawo gida sai ka ce mata wallahi baka san da wannan matar ba kana tsammanin matar za ta dauki wannan labarin ba zai dauka ba yan Najeriya dai muna da hankali mun abin da muke a gaya mana wani labarin amma ba maganar labarin wai General Muhammadu Buhari wai bai san da maganar karin mai ba yanzu abin nan ya riga ya tabbata na karin mai na karin wutar lantarki da sauransu karin haraji da sauransu ya kuke ganin kasar ne kamata ta tunkari waɗannan matsaloli to na ɗaya dai kowane ɗan Najeriya ya fahimci cewa an kawo yanzu wata gaba wadda da kada wanda ya zo ya ƙara yaudararka da jinsinsa ko da addininsa ko da bankarancinsa ko da wani alkawarinsa ko da gaskiyarsa wannan babbar dama ce yana yiwuwa a ganshi a matsayin sharri amma muna fatan Allah ya fito da alheri daga cikin sharrin nan ina fatan ƙarin kuɗin man nan da ƙarin kuɗin wuta da ƙarin haraji insha Allah ya zama na Allah ne da kansa ya tada mu daga bacci ya ce ya koyi 'yan Najeriya ku nemo su keli ku ɗora shugabanni masu neman su jagorance ku ku nemo sikeli ku ɗora su ku nemo rariya ku tankaɗe su ku gane bambanci tsakanin tsakuwa da aya da gari in ba haka ba ni dai mahadi ba mai ƙara zuwa ya mini magana ingancin arewa ba mai ƙara zuwa ya mini magana musulunci ko ya ci min wai shi musulmi ne musulunci abin da aka sani ina neman shugaba wanda yake mai adalci da ihsani ko daga wani jinsi ne ko daga wani yare ne ko ma daga wace ƙasa zai zo in dai zai ma adalci ya ihsani in za mu yi magana ya saurara in za za a bashi shawara ya ɗauka in zai tausaya ya tausaya in zai hura ya ciza wanda ba zai gina iyalinsa da 'yan uwansa da abokansa ba sauran mutane kuma ko oho mu irin wannan shigo muke nema masu neman matsayin masu neman matsayin siyasa nan gaba kar ku ƙara zo mana da magana arewanci ko bangaranci ko magana musulmi ko magana bafulatini ko berbe ko inyamuri kan mage ya waye idanuwan musu bude. buɗe talakawa idanuwan ku su buɗe wallahi kuma kar abin ne ya ba ku tsoro duk abin da ya yazo zai wuce in kuna iya tunawa ina mabuta sai sa sai na zaya ina hisan habri ina ga kunu wadai ina sadam usaini ina wanene? ina ku ta kirgawa in ta kira in ta kira muku sunaye sun yi sun wuce ina karuna ina sahamana duk wanda ke takama da tsekashewar zuciya wahalar da mutane tozarta mutane duk kuntata mutane ina fir'auna sun wuce sun gushe har abada amma suna nan a cikin littafin kundin tarihi mara ko ta kungiya a yanzu da ta ce tana kira ga gwamnatin tarayya ta janye wannan kare-kare domin wahalar da kare-karen ya dora talakawa kana ganin gwamnati za ta ji abin da mutane suke faɗa shugaban ƙasa zai iya janye wannan abubuwa to ai in ya janye ya ƙara ƙaryata gwamnati kenan ministan sa ya ce bai san an yi ba ba da sanin sa ba ba da sa ba abin ya fi sa in ya zo ya ce ya janye ya ƙara tabbatar da cewa akwai rufa-rufa da ake ma 'yan Najeriya akwai sama da faɗi da ake a cikin wannan gwamnatin kuma wallahi ba ma zan ji bai janyewa ce mana aka yi wai na ga wata da aka rubuta wai a ingila ana sai da mai 349 a south africa ana sai da 400 duk ana yi ne a yaudar mutane idan ka ce a ingila ana sai da mai naira 349 yayi daidai ko naira dubu aka shi saboda yau duk inda zaka ingila akwai mota ta haya wadda in aka ce karfe ɗaya za ta zo karfe ɗaya za ta zo akwai hanyoyi masu kyau in baka lafiya zaka je asibiti a matsayin ka na ɗan kasa a baka magani kyauta in zaka je makaranta makaranta kyauta yo a sai da mai naira dubu mana in ga dama duk abin da ake bukata na rayuwa dan ingila na da shi dan america na da shi dan south africa da shi nan nan ruwanda da ake sai da mai 350 ai ya dace a saida saboda ruwan da dan in za a makaranta ma kwamfuta ake ba shi kyauta dan primary school yana kwamfuta kyauta dan secondary school yaran su ba sa zama kasa yau a najeriya a arewa kishi 70 bisa 100 daliban da ke zuwa makarantar primary da secondary ƙasa sake zaune amma ga kasafin kuɗin kasashen arewa na ilimi in billions amma yaran na zama kasa a irin wannan ƙarni za ka ga mana labarin wai cewa wasu kasashe suna sai da mai fiye da mu wannan tunanin a shi wata kasuwa ba kasuwa kasar Najeriya. Wasu na ganin zaben Buhari ma ai rahama ne ma ga 'yan Najeriya. To idan zaben shi rahama ne 'yan Najeriya sun sani in kuma sabanin haka ne 'yan Najeriya sun sani. Ni dai abin na sani mulkin shi alheri ne a gare mu amma a cikin baka. me yasa yake a cikin baka yau da Allah ya sa janar Muhammadu Buhari bai ci zaɓe ba shugaban ƙasa to ina jin tsoron da wallahi wasu sai su rika zuwa kabarinsa ana kai masa ziyara ya tafi da imanin mutane amma yanzu Allah ya taimake mu ya yi mulki mun gani mun gani a faifai mun gani a ƙasa amma wallahi tallahi duk wanda ke tunanin 'yan shekarun da suka rage guda biyu wai za a iya gyaran barnar da aka yi to wannan mutum ko wannan mata ko wannan mutane ko wannan gari ko wannan jisi suna yaudarar kansu cikin shekara takwas an riga an shekara shida an ce wanda ya ce zai baka riga wallahi ka diba ta wuyarsa mu dai tsakanin mu da shi sai godiya ya kara mana kuɗin mai ya kara mana haraji ya kara mana kuɗin wuta a matsayin tukwicin zunzurutun ƙuri'a da aka yi masa wasu suka kiyama lele wasu suka yi azumi wasu suka je umara wasu suka je aikin haji wasu suka ba da sadaka ba abin da mutane ba su yi ba dan bawan Allah ne zama shugaban ƙasa ni kaina ɗin nan lokacin da ya juyin mulki yana shugaban ƙasa yana zama shugaban kasan eh, sojoji billahi lazi la ilaha illa huwa tun lokacin da ke san shi ana haifa ɗana na samu suna ɗana ma ɗana sunan shi Buhari sunan shi kenan yanzu sunan ɗana Buhari na sa mashi ne a lokacin da ya ku bayan sati ɗaya da ya ku aka haife shi kowa ya san ɗana wanda bai sani ba kuma ya san cewa na sa ma ɗana suna Buhari a sanadiyar suna da Buhari kila ma da ana canza suna ma da na canza. jama'a nan muka kawo ƙarshen wannan shiri na najeriya a makon jiya mu kasance lafiya.